Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu muna murna da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na ji ka ƙaru mai taken tsaka mai wuya abin da ka shuka. ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za yi amfane mu mu tsara duk abin da za yi amfane mu waɗannan matasa jaruman namu suna da jan aiki a gabansu ga dai ita Hauwa iliya yar shekara goma sha biyar tana cikin tsaka mai wuya na samun juna biyu ba tare da saninta ba sakamakon hulɗa da ta da ɗan ajinsu wato ado kabiru inda shi kuma adam bai ji daɗin haka ba wanda har ya bukace ta ta zubar da cikin. Kin ga hawa, ni dai na ce ki ɗauki kuɗin nan ki je ki zubar da cikin nan, ko kuwa zan samu sauki. Kin fahimta ko? Rike kuɗinka, ni ba na so. Shi kenan, ba sai ki bar su a wurin nan ƙasan ba, amma kar ki kuskure ki nufo wurina da kuka idan abubuwa suka kwaɓe miki. Yayin da ake tsare da baban Hauwa wato Iliya ofishin 'yan sanda bisa zargin sata, a lokacin ne babarta ta ziyarci wani ɗan siyasa inda ta gano wani abu mai tayar da hankali. gashi dama ba daɗewa ba ta ta tunani a dangane rasa 'yan biyunta wato kannan hawa mudi da auta su da ya kamata a ce suna wajen antinsu a makwaciyar ƙasa laboriya amma sai gashi sun dawo gida da kansu kowace irin rayuwa suka yi a can ta can kashin namun na yau shine mugun mafarki bari mu saurari hawa da kannanta yayin da suke gida a kwance. Kai, ni fa na kasa bacci. Na kasa fitar da irin wannan kallon wulakancin da Ado ya mini lokacin da ya jiho mini kuɗin nan daga zuciyata. Ya kuwa kamata na sake karɓar kuɗi daga hannun Ado? Amma kuma bai dace na bar kuɗin nan a cikin caɓi ba. Ko kuwa sai dai kuma ban san me kuma zan yi ba. Ina ganin abun kamar wasa, wai a ce akwai ɗa a cikin ciki na yana girma. ba mamaki gaskiyar ado da ƙawata mariya cewa mafita kawai ita ce na zubar da cikin nan hmm, zai fi kyau na ɗan samu na rintsa kamar ƙannan nawa ga dai mudi nan sai sharar bacci yake yi kuma farkin me yake yi kai yaro yi hankali da duwatsun nan ko kana son wannan kogon ya ruguzo mana a kaya kashe mu ne domin yunwa ke ji kuma hannuna zafi yake yi mu ma yunwar muke ji kuma hannayenmu suna yi mana zafi haka ne yara eh. ban ji ku ba eh. kaji ko kowa yana jin yunwa amma sai mun yi aiki idan muna son mu ci abinci maza ci gaba da aiki idan kuwa ba haka ba to yau babu mai baka abincin dare haɓa mala yalla bai za ka ce kaji ko ni yallaɓai ne a wurinku ka ji ko yaro eh yallaɓai ka yi haƙuri ni gida nake so na koma ni wajen babata nake so wayo baba wayo baba wayo baba lafiya mudi mafarkin me kake yi haka ishiru menene wannan a'a yi ah, shuru kaji ɗana mudi mafarki ne kawai kaji mugun mafarki ne kawai mutumin nan mugu ne baba shi ne yake samun aikin wahala kuma ya ce da jike mu to yi shuru ɗan nan kaji babu komai babar kana kusa da kai me suke yi muku ina kuma ita antin taku ta yi a hannun mutumin nan ta bar mu na makar ma'adanai muri ake ji babu abin da zai same mu haka ne babu abin da zai same ku adam kuna iya faɗa duk abin da ya faru amma fa anti sabuwa ta ce yi shiru ga auta anti sabuwa ba ta nan kuma zai iya kare ku kwa ni labarin duk abin da ya faru gobe ko to baba to yanzu ku koma ku kwanta babar kuna tare da ku shiru kaji shiru abin shiru shi jaya-jaya mai sanya jidali ijiya na zubi da hawaye zuciya tana ban kwana wai me zai hana a sako a karya ne na ce a sako a karya kai nasir jamilu ko yau ba wanda zai ci abinci a gidan nan ne matar kin tashi lafiya oh ka sako Ke dai wallahi kin cika mita maman Nasir ko ba haka ba? A'a, ba mita nake yi ba fa. Faɗa maka nake yi cewa ga abincinka. <sighs> To kin san wani abu kuwa? A'a. Mu dai ci abincin. To. Ina Nasir ne? Ko bai tashi ba ne? Karfe goma fa yanzu. Na san da wuri yake tashi ko da kuwa a weekend ne. Na ji shigarsa ban ɗaki tun ɗazu amma har yanzu bai fito ba. wai me wannan yaron yake ne a banɗaki 'yan kwanakin nan na lura yana yawan shiga ya daɗe ɗan kafa girma yake yi jamilu tana iya yiwa yana daɗewa ne domin ya tsaya ya kintsa kansa ba mamaki akwai wacce yake so ya burge yawwa ga wata sabon gani nasir ka tashi lafiya kamar yadda kika ce me kake nufi da kamar yadda kika ce babarka ta ce ka tashi lafiya amma abin da zaka ce mata kamar yadda kika ce eto eh ta yi ita dai ta tashi lafiya ni a wuri na abin ba haka yake ba to me yasa haka ɗana ba abin da ya shafe ki kada na sake jin babar ka magana irin wannan mara kunya a babu wani ne yanzu kwanan nan ba abin da kake kawai ka sana gaba daga tsawa sai duka kai nasir ni na fasa cin abincin ba. dawo dawo mana nasir ka dawo mana ɗana ina za ka je ai kai ma ba sai ka mare shi ba ya isa haka ke ce kike bata yaron nan maman nasir kina wani lallaba shi kamar wani karamin yaro shi kenan ai sai abin da ka ce ka yi haƙuri mu ci abincin ni ba na masan cin abincin bari na je na yi wanka la la la la la la ado mm, mm, mm. kai ado ado ka rage karar mana ba ni me kace ka cire headphones din to dan Allah bari kai hakuri me kake ma ka rage karar idan shugabar makaranta ta ji ka za ta kwace kwamfutar ka to kuma ta kake so mu rika kallon fim na buɗe karar da yawa ne <laughs> kai ma da gangan kake yi na tabbata mai gadin na haddace wakar da ka fi sawa wallahi abu ne ke damuna damuwa akan maganan ka da hawa ne kuma to me ya faru na bi ta har unguwar talakawan nan ta makera na ba ta kuɗin to sai me ni ban san ko ta ɗauki kuɗin ba fushi ta yi kawai ta tayar min da hayaniya kai ado ba za ka amsa wayar bane saliba ce ta bugo fa kai shari ba yanzu ba na kira ta anjima wace ce saliba lallai akwai abubuwan da ka ɓoye baka faɗa min ba kada ka damu ba su da wani muhimmanci bari a gaskiya ban sayar da zan bullowa al'amarin hawa ba gaskiyar magana ita ce ba ka kula da sha'aninta cikin 'yan kwanakin nan wani zubin ba abin da 'yan mata suke so a wurin maza illa mu rika musu kalamai masu daɗi me kake nufi saurari ni nan ga yadda za ka yi Barka da aiki suna na magajiya Iliya. Na zo ne akan maganar 'yata da aka sace. Ke ce yake zargin Honorable Yahaya? Eh ni ce yallaɓai. Yaya wata ke? Ko zai iya ganin ta? Ba ma ajiye yara a nan. Ina da tantana gidan renon yara. Za su zo domin tabbatar da bayanai in an jima. Menene tabbatar da bayanai? Wani bangare ne na aikin 'yan sanda. To yaushe ne za su zo nan ɗin? Ke malama, kina tsayar min da aiki ki zauna a can tare da sauran waɗanda suka zo ziyara ki jira ba kya ganin aiki da yake gabana ki je ki zauna mana ana miki magana to menene na wahalarwa kafin a bar na ga yata ta ciki na me yasa ba ku bani haɗin kai ne wato yanzu kina so ki koya mana yadda zamu yi aikin mu ko kina so ki ma ki zama yar sanda ko shikenan me zai hana ki zagayo ki zauna akan teburin ki min aikin nawa amma ai bismillah mana ke nake jira ai ke ce yar sandan ko ni ni ba wai ina to kuwa gwara ki shiru ki bar mu mu aikin mu ya hakuri ya labe ko magajiya za ta ci gaba da ƙoƙarin karɓo 'yarta yaya batun su hawa da nasir da kuma ado ab wace yarinya ce take ta ƙoƙarin kiran ado ta waya sunanta dai sai luba ko idan kuna son ku san dalilin da yasa take ta kiran ado da kuma abin da take so ta faɗa wa adon game da yadda abubuwa suke gudana a ƙasar laboriya sai ku bincike adireshin mu na yanar gizo a shafin bidiyon ta wato dw.de/lbe e. sai mun sake saduwa da ku a wani sabon shirin. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. amfani mu.